wani tsabar rashin adalci da suka mun satin can aka cika sararin sama yanar gizo daren baɗaya ce gizo sarkin karya. wanda littafinsa yanar gizo yana reference da karya. kau gashi nan jisu alhaji sani baya ta talakawa yana goyon bayan tunubu in ji su ba wani bai ji ba dai wani ya ji suka rikita masu mika musu kunne kunnanka ya zama na banza farfaganda zagin islam ne kake haddacewa wajen yaba musuluncin ban da kai Allah ka keɓo bayi suka cika radada to wai mai alhaji sani ku duba wahalar nan da ake ci mai ya yi tsada sai zo ya ce wai wai tunubin ma bai sani ba ya zama malam fada Jisu. su yana bin gwamnati to kai mai zagi na akan na ce shugaban ƙasa tinubu bai sani ba to ni dalilin da na ji gurin da na ji kuma kai ma da kanka na san kana yadda da gun ɗaya saboda an yi mulkin mallaka wasu a guje suke yin sallah asuba ina zuwa kake sauri ya ce bbc ya bar sallah mai nutsuwa don jin bbc ko ba a samu a ce irin wayannan sun yarda da bbc su kuma ce tara za su saurari nta a najeriya muryar gwamnati ce suna ana fada su kuma suka ce ga jarida arewa ana mata kiranin gaskiya daily trust ɗaya eh, dai ka gani a daily trust su sun yadda to tunda ku kun yarda da bbc kun yarda da nta kun yarda da daily trust to sai bbc suka ce shugaban kasa bai sani ba suka ce daily trust ta ce shugaban kasa bai sani ba sannan NTA suka ce shugaban ƙasa bai sani ba tun ran alhamis da ta wuce labaransu ya riga ya fito Ni kuma na da mutane masu gaya mun aka ce ga da nta suka faɗa sai na ga kuma 'yan zagin gwamnatin musulun sun yi ca da na zo wa'azi sai na ce to ai an ce ma shi shugaba tinubu ma bai sani ba aka yi ƙarin mai shi kenan Kunji alhaji sani ya koma goyon bayan gwamnati in ji su ya ce wai shugaban ƙasa bai sani ba a ni ba ni na ce ba bbc ce ta faɗa da daily trust da nta e, na ga kuma ka yarda da labaransu na ce wata muryar ta ce bai sani ba to tunda ba ka san a fada. in za ka yi adalci zagi bbc da farko zagi nta ta biyu zagi daily trust ta uku zagi alhaji sani da ya ce an fada. ya yi nuni da su to jama'a in dai dan cewa shugaban kasa bai sani ba ne za a yi zagi a bar bbc a bar delit rose a bar nta to sai ni da na ciro daga gare su alhaji sani ya yi kaza waya ko ta ina ga masu sauraron wayan suna gaya min wayan su hankalinsu ya tashi a kara makalla wani abin ko an gaya maka karkarin ga garajen faɗa wayansu masu baka labaran watakila ba su tantance ba to wanda ba tantance ba bbc ce mai bani labaran nta ce mai ban labaran yawa daily trust ce mai ban labaran in ta ba ni labaran ba na yarda da shi sosai amma wata rantar da naga kun jarabtu da su sai in ce wasu sun ce bai sani ba hakan kuma na yi to wanda wani zai tambaye na alhaji san a fahimta ka me yasa ba su zagi bbc ba ba su zagi nta ba ba su zagi dole ba kai suka zage ka na a na san laifi na su. a ce menene laifin nace muslim muslim kai ma mai shiga tawagar 'yan zagin muslim muslim ka je kai ta zagi na akan muslim muslim ina baka tabbaci da dahir da yardar Allah ba zan fasa ba kuma so kake ka ce min ne kana tausayin talakawa kai dan duniya eh da ya kamata ya ba shugaban kasa shawara ya dawo da tallafi to kai ka bayar ya ce shi ya bayar na ce to kai talaka na ne don na riga ka faɗa tun ranar buɗe guzafi gara mai kai a bayan fage kake faɗa ne a gaban gwamnatin tinubu na faɗa da ministocinsa da shugaban tsaron gwamnatinsa da mataimakinsa da mu 'yan goyon bayan musulun musulun na ce ya mai girma shugaban ƙasa ahmad bola tinubu na ce ka dawo da tallafin mai kai ne baka ji ba jama'a na faɗa to yawan wannan ne za ka yi gwaninta da shi to kai talaka na ne don na riga ka ko ba haka ba ka tsaya ko <laughs> da ka banna na daka shegu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 mu yi addu'o'in alheri ga kanmu da ƙasarmu mu roƙawa mutanen jihar Borno Allah ya yi wannan damuwa da ta shafe mu gaba ɗaya kada Allah ya maimaita mana abu na biyu da Allah masu rubuce-rubuce kada ku bar mutanen da ba su da albarka su ta zagin jagororinmu na ƙasa da mutanen somaliya za su samu gwamnati kamar taman nan da zubar da jini ba kakkautawa da suke yi da ta tsaya da ƙarfin allah da mutanen sudan za su samu gwamnati tsararriya kamar ta najeriya wallahi za su yi godiya ga allah haka ne ko ba haka ba to da na kira gani kaina da ku da ƙungiyoyi na musulunci har na ma kiristoci mu yi rubutu mu isar da shi ga majalisu na dokoki da na dattijan da ake bayani da gidan shugaban ƙasa cewa ma'aikatar shari'a a najeriya ta shiga hanyar rushe ƙasar tunda za a taru mu yi zaɓe miliyoyin mutane wa'yansu joji-joji marasa kirkin ciki su zo su yanke ɗanyen hukunci su karya zaɓenmu don girman allah majalisu a je a wata doka da za ta ja birkin miyagun joji-joji da miyagun alkalai sun sa najeriya a gaba suna neman karya mana ƙasa don yanzu sun fara yanke hukunci su tura ɗan majalisar dattijai da bai yi firamare ba bai yi sakandare ba su ce ya ce je ya zauna a majalisar dattijai jama'a wannan ba haɗari a najeriya to wai wai an ce ana haka na biyo jama'a idan gwamnati ta gano wata hanya da za a daina zaɓe a najeriya su rika naɗi a ƙananan hukumomi har a samu mahaukatan gwamnoni musamman gwamnatin da ta wuce ya dubi kamar jihar kano ya ce kaza su ta zuba kwai guda 44 ba bara gurbi sai sun kyankyashe sun ba kansu suka faɗa a ƙasa ana ji aka ba da sanarwa kuma aka ce sun ci wani abin kuna ganin in ya ci gaba haka ba hatsari to Allah ka kare Najeriya shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da mataimakinka Kashim Shatima wanda ko musulmi ne kamar mu ban cika baki ba na ce na ɗau tutar muslim muslim to da sunan allah albarka alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don magana da za ku gaya mana kar ku sa yaudara a ciki ku gaya mana gaskiya ba ku kaɗai su kuka fara yin mulki a najeriya ba kalin nan da ake zagin ku a kai dan takarar shugaban ƙasa wazirin adamawa a teku ya ce in da ya ci ya ce zai ƙara mai zai mayar da shi ma ya sayar da ma'aikatar wasu sun ce ya faɗa haka wancan annan yamurin nan wayanda su ne sare-sarin kisan sardauna da ta tafawa balewa ya ce in ya ci zai cire tallafi kafin su hau suwa su hau muslim muslim ko yamarin can bai faɗa ba general muhammadu buhari kafin ya sauka ya ce dole ne za su cire tallafin mai bola ahmad tinubu da ya hau billahi lazi la ilaha illa huwa akwai wata murya da ta fito take gaya wa mutane dan su ji ina cikin wanda suka ji suka ce billahi lazi la ilaha illa huwa kansa hau gwamnati man da najeriya take alfahari da shi an sayar da na shekara biyu awun gaba an bar musu gwamnati ba ko kwabo in ji su ko haka ko ba haka ba to idan kai aka sa ya za ka yi da ƙasar bayan haka ya jama'a wai me yasa ba tunani ne saurayin da aka kashe a kan zanga-zanga guda nawa malaman iblis din can da suka ce wa yaran ku fito ku je ko jaje sun musu ba su je sun kona kantuna sun yi sata kaikayi ya koma kan mashekiya wa'yansu ba su koma gida ba an yi haka ko ba yi ba malaman da suka tura su me suka ce wata da take fitowa da sunan cewa wai ta kungiyar ma'aikata wanda irinta ta fito da sunan siyasar arna a najeriya da suka fito yaran nan suka tura su suka ce a yi insas a yi kone-kone da yaran suka mutu suka yi wuta watakila da wayanda suka kareraye wayannan yamuran sun musu jaje amma kun manta mu da muke ce a zo a gyara tunubu muka dawo da tallafi mu ne kayan zaginku to kun daba a kar wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadu ala alihi